لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da hudu ga watan jimadar ula jama'a ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai sha biyar ga watan sha ɗaya ميلادية dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin babban dodo cikin garin zaria jihar mu ta kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya allah ta'ala ya tsare mu da lafiya da zaman lafiya muna karanta littafin a risala cikin al maliki wannan shi ne mu na arba'in da ɗaya a cikin littafin kuma muna bayani kan sufar Allah bayani ya zo a kan tahiya da addu'o'in da ake goyawa bayan tahiya za mu tashi a kan salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyar ƙarfe ga lafazin da malam ya kawo cikin lafuzan salatul ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت عفوا كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan ɗaya daga cikin siyag na salatin ibrahimiyya ce Allah ka ba mu ikon yawaita salati ga annabinka sallallahu alaihi wasallam ka ba mu sakamakon da kai alkawari salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne daga Allah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ده ملائكو سنة والنبي صلاتي آية تشي يا قوة لكي إيماني ويمسك صلاتي ده تسليمي da sallama sananne ne assalamu alaikum amma salati saboda mahimmancinsa sahabbai da suka ji ayar sai suka ce a rabnar taslima to kaifa nusalli alaik mun san yadda ake sallama da nasi ma na alkur'ani فإذا لقيت الذين يؤمنون بآياتنا وقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة ويا غامي سلاتي غريكا رواية تنالون سيدة النبي يسوك كي سوى اللوكك هرما وصفك سوما شيما وان بيه مبير جمي تنبيشي سبودك مصنع ذا النبي ga annabi ya can sai dago yana zufa alama wahayi sai ya ce ku faɗi Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ali Muhammad Allah ka yi salati ga ahalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahali ya shafi ‘ya'ya da mata wasu suna haɗawa hajja alil bai wasu suna cewa ali muhammadin kullu mu'minin jin mai imani ahalin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kenan idan ka gwama da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ambace shi to ka iya ambatan waninsa a tafi tare da shi amma ba za ka iya ware wani kashe hafiya ita kadai ba ma'aiki ba ba manzo ba ka ce kana masa salati akwai kashe-kashen matsayi da daraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in za ka ambace shi kadai sai ka yi masa salati ya kuma ce albakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya idan kana neman zumbuli kakan wata wanda ya ci kowa rowa sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka ambace ni gaba garin shi bai mun salati ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a musu salati cewa ake radiyallahu anhu su kuma nasu martaban kenan السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان wannan martaba ta sahabbai kenan da wanda suka musulunta a karon farko ɗan makka da ɗan madina da waɗanda suka biyo su da imani a wannan lokaci suka samu musahaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya yarda da su wannan su ne second class kenan za a ce inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce farko ba shi babu kamar sa kuma waɗanda suka biyo bayan sahabbai rahimahumullah shine taken su wannan shine zance mafi inganci game da magabata idan an ambace su waɗannan sai a nema masu gafara ba a ce Allah ya yarda da su ba wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أكما تاكن سكبر ودن هاي وارحم Muhammadan. ya Allah ka yi jin kai ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ala Muhammadin sama zowa gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ala ahalu dai asalinsa al'ahalu al'ahalu shi ne ahalu baiti fulani ai ahalu baiti fulani an gani إنما يريد الله ليذهب عنكم bayt wa البيت tatheera kaga ma su cewa matan annabi kamar yan shi'a suna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su cikin alil bayt to ya za su yi da wannan aya Allah ya ce ya ku matan gidan annabi dan ka dauko siyakin tun daga farko duk ana magana ne da matan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna fala tahdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa aka sai tani aka sai tani aka sai Ta aka zo Allah yana son ya tsarkake ku ne ya iyalan gidan annabi Eh, duk wata ƙazanta a kauda a tsarkace ko tsarkacewa sai masu gaba da su ne suke neman su da su yanzu an ce iyalinka sai a ce matanka ba iyalinka ba a zai ka ce wannan fa soko ne don ba soko ba zai faɗa haka waye ta haifan maka ɗan ba ta haifan maka Ya sai aka ce reshe yana ciki asali ba shi ciki kaga akwai tsinkaniya a cikin magana magana ba ta masu hankali da saiti ba sai dai da yake hasada ita ta rufe mahasin takan hana ganin alkhairan mutum kullum shari'i ake kokarin a abu a yafa ga wanda ba a so kamar yadda wani mai hikima yake cewa ta mazmumun bi kulli lisani alau kana min a'da'ika laqamarani shi abokin gaba ta kowane hanya ta kowane mahanga sai an zarge shi sai an nemi a aibanta shi kuma ko da ya kai rana ko wata a ɗaukaka da haske ko ai ta rana abin nan ne ta yara ga ta kamar kusa yi maka nisa kuma haka ba ne. ga ta kamar kusa sai maka nisa e ta kwale ka ta baka haske da izinin Allah kuma in ta yi tsanani ta jibiye ka ta lilis da kai amma baka isa ka samu ta ba Ta gani to ana hada ɗaukakan hayaki da na dauka da na rana har lola kenan zai sama ka ganshi ya tunnuku amma bai da asali a kasa yana da ciki hayaki kenan kamke sai ya bi abokin shi ya abokin kenan shi ma ɗanta ne ranka ya su tafi abinsu su fi lula ya kamata ina yake saboda bai da asali bai da asali sa an gani barka la muhammadin Allah ka yi albarka mai yawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad kai irin wannan albarka ga mazowa ahalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masallaita wa rahimta wa barakta kaman yadda kai salati kai rahama ka albarkaci annabi ibrahim annabi ibrahim yana cikin annabawa waɗanda suke ulul azumi minar rusuli wato annabawa biyar wanda babu kamansu a musulunci shugabansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabi ibrahim akwai annabi nuhu akwai annabi musa da isa kaji biyar sun kammala ana ce masu ulul azumi minar rusuli sauha eh, kuma ba cikin ulul azumi suke ba amma annabi adam ma sai da Allah ya ambaci ba shi cikin su walaqad ahidna ila adam bi fanasi walam najid lahu azma ajiku walam najid lahu azma ta min ulul azmi na musal Allah ya kama su kiyama da aminci wa ala ali ibrahim da mutanen gidan annabi ibrahim al'alamina a cikin talibai shi annabi ibrahim yana daga cikin bai wanda Allah ya mara tambaci ba wani mai addinin da baya yabansa ba wanda ya samu haka sai shi balma kowa yana mayan a ce na shahudawa ta cewa ba wasu ne so suke da shi nasara suna cewa a'a namu ne mu ma musulmi namu ne mune ne kuma mai shi alkur'ani ya ce ma kana Ibrahimu Yahudiya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين النبي إبراهيم عليه السلام با يهود بني الله يكياشي shi. wanda suna da ilimi amma ba su aiki da shi wai ita hajiya turai kowa na <laughs> da waɗanda suke hajin ta nan miraran wata kara ko yan tuwa ne nake yi manta ba ba dai walayi na biyu ka misula sabiya <laughs> an gane ko kila ta mutu ne inda ka je ba a faɗan da ko kuma ma ya zo an koma dole an dunkusa amma nu'an mirhul kisu fil harki. Allah ta ƙara mana imani sannan abu na biyu ba irin ƙara ɗaya game da annabi ibrahim tun daga kansa ba a sake ra'aytuhum li sajidina ai waɗannan goma sha ɗayan uwan Yusuf ne sun ka hada da shi nawa kenan sha biyu kuma shi ya fi su duka annabi Yusuf kaga shi ma ya sake haihuwan annabi sai yasa annabi ya kira Yusuf karimu jini karimu jini karimu jini karimu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim babba ɗan manya ɗan manya ɗan manya amma dubi zangon rayuwarsa yadda ya samu jarabawa yana fita daga wannan tanko kafin ya miƙe ƙafa sai ya jefa ɗaya ƙafar a wata tafa amma a ƙarfe da ya haƙuri fa sai Allah ya ba shi shugabanci kala biyu shugabanci na mulki na yallaɓai da shugabancin da ya fi kowa na manzanci kama ya ce a shi da kansa ya faɗa annahu man yattaqi wa yasbiq fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda kowane matsayi kake kai hakuri ka ji tsoron Allah wallahi Allah ba zai tsorata ka ba Bahaushe yana cewa gajin hakuri ke kawo mai ka shuka ka yi hakuri kwana biyu uku za ka gada hakuri eh, mai ka shuka malam ya hakuri za ka gaji da kallo ma <laughs> gane ko zan ba haushe wani lokaci in yi magana kamar nan eh, sai ɗan baka fahimci kalmar ba ka zama bagwari an gane ko amma akwai hikimomi a ciki da yawa hmm. akwai kuma maguzanci a wasu duniya tawa ake cewa sakka faɗi kwaikowa kowa ya yage magan shi <laughs> ba ba haka ake cewa ba kaga wannan maguzanci ne abin maganan maguzanci ne shi wannan tsuntsu ai zalibi ne wanda zai zo gun 'ya'yan wani ya dauke ya cire kan ya cinye ba eh? zai so shi kuma a ce za a sukan tafiyayyun mutane da shi ai kaga ba ba wannan na maguzanci ne irin irin su suna nan sai a daina bari saboda zai taba imani an gane ai yawa sai a tsabtace hausar Allah ka sa mu dace Allahumma salli yawa kaga da annabawan da aka yi bayanan bayanan bayanan duk daga bani Isra'ila ne sannan annabi ismail tsatsanshi tsatsanshi tsatsanshi har zuwa abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauko yadda daga abdullahi har zuwa adinan ba gargada to daga nan ne zuwa ismail malaman tarihi suka soma saɓani wannan ya cewa ne wannan ya cewa ne an gane ko za ka ja irin matan nan almajirai in suna da suna yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji suna ji kan akana ni kan suwaye ba ko ka taba ji Aliyu na manjima fare kuwa Allah ka dakatar da mu kaga wannan falala ce babba Allah ya baka zuriya tayyiba ba bayan ka ce kyau Allah sa bayan mu yayi kyau ce ka kullum ko haihuwa za ka mauka ka mauki na gari rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin ya ko dan da ka dube shi ka ji dadi wani ya duba ya ce wannan yaron wane ne kuma na so an gane ko Allah ka azurta mu ya ci gaba yana cewa Allahumma salli ala malaikika fil alamin innaka hamidun majid wato a cikin talikai alam kullu ma su wallah duk wanda ba Allah ba yana cikin alam an gane ku ba alim ba kana kan mallam din wasali kasa ya zama malam an gane alimun alamun addabarun larabci kenan wasali kaɗan kaga nan yana da alaƙa ba li'irabi ba ne nan wannan tasrifi ne irabi shi yana kula da ƙarshen kalma ne sarfu kuma ginin kalmar yake kula da an gane ta kaga al'alamu al'alimu sai ga wasalin ƙarfi da iri ɗaya ne kuma haruffan da iri ɗaya ne kina aka samu bambanci wasalin lam wancan an masa wasali sama sai ya zama halittar da ba Allah ba ko menene shi wannan an masa wasali ƙasa lam ɗin sai ya zama mene sai ya zama wanda Allah ya bai sani wanda Allah ya ba shi sani an gane ko <clears throat> innaka hamidu Allah ya bage ne kai yawwa kaga ya bage ne in ka yabe shi ka ƙara ma kanka daraja in baka yabe shi ba sifa ce lazima gare shi ba za ka tsare shi da komai ba ba za ka rage shi da komai ba a duk matakin da ka ɗauka game da shi sai kai in ka yi to ka ne yawwa alfarmanka ne aika man salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi tsammanin in kai salati ka kai shi sannan zai samu wani abu a kai ne za ka amfana ke kai ne za ka amfana ka san wani lokaci aiki za a sa ka sai kai ne za ka fi amfana da aiki ba aike ka saƙon ka aka yi amma kai ta munna ko biyu ne sai ka ji Allah sani ba a aika Allah sani ba a aika ko ba ka ko ku gane ba saboda ka san fa'idan da zaka samu a safan nan eh yana da yawa to haka abubuwa suke in suna da alaka da mahalicin mu in mun yi ba za mu kare shi da komai ba in ya ce mu yi muka yi kin ya hana mu muka hannu ba za mu kare shi da komai ba balmu ne za mu amfana domin yin abin da ya ce baya ga lada kuma akwai wata fa'ida wadda kai kila ba za ka iya gano ta ba idan an hana ka abin da aka ce a yin akul in ka ja da baya ba kai ba akwai wata fitinar da kake ake kau da kai barinta wanda ba dole ka sani ba wasu su kuma muna iya sani da ilmominmu da ta tajarin yau da kullum muna iya gano Allah bisa rahamarsa ya ce ka a shagiya ga ɓanna ga fitina ga bala'in da take haifarwa duk misali ne kawai a ɗauki sauran zunubai saboda haka son da Allah yake mabawa sai ya hana shi abin da zai cutar da shi shi ne wa a hallala kuma tsayibat wa harama alaikumul an gane ko? da abin da yake zai amfane ku Allah ya ce ku amfani da shi abinda zai cutar da ku sai Allah ya ce haram na hana aikata to kaga don kayi yabo ga Allah alherin ka ne shi gaban ka ne sakamako mai kyau zai dawo maka ne majid kuma Allah kai ke da girma ba sai mun baka ba hmm. kai da ke da girma da ɗaukaka da buyawa ya majadu duka naka ne ya Allah اللهم صل على ملائكتك والمقربين الله Allah salati ga mala'ikunka kusan mala'iku ko kusan halitta ne nuraniya kamar yadda malamai suke kai mala'iku an halitte su da haske ne mu da tabo ko kasa nu da tsaban garwashin wuta yasa ake lan yi ma annabi adam alfahari a asjudu liman halakta dina a gani san in mutum ya hauka kuma ba abin da zai saitinka sai imani duk mai imani ma mahaukaci ne ba ku ga inda wake ke ma wani yaro ba waken abuja <laughs> an gane ko ba ku ga inda yake ma wani yaro ba dai ya rikice yana gwagwa ma numfashi yana alfasha yaro cikin natsuwa irin na imani da tarbiyya irin na musulunci ah to dama ai idan Allah ya nufi daga darajarka to sai a kawo mai maka hasada yawwa sai daga nan kuma sai ne ai sai tona ka dawa ya san shi wa san wani yarima ko am yarima kun san ba ba ka ba amma da wani ya zo ya ce sai na da iyakanka sai duniya ta san shi sai ya tsara ɗaukaka yanzu wannan jarjejiyar motar da aka ba shi yaushe zai iya sai in ba zama janar ba daga <laughs> eh, wani ma shi ma kamar bai da kuɗi ya ce wallahi shi yana neman a jihar shi ne ya samu akawun ɗin shi tura mishi dala dubu irin wannan irin wannan Allah kaɗai dai san waɗanda suka ba shi saboda jin daɗi suka <laughs> gani rayuwa kenan malam wai za a rada Allah na shirar ƙabilatin tsoyar a ta halaha lisanu hasuli yana bai isa ba shi kuma gashi har manya-manyan jami'an ma suna cewa ba daidai ba su ma ɗin shi ana cewa za su iya fuskantar menene hukunci wa ya ce su raka shi sun gaba kansu wace doka babban jami'in nasu na ji wane shi na ji da kunni na yana cewa za su iya fuskantar hukunci domin ai ba a ce su yi wannan ba ba aikinsu ba ne shaga gani haka haka waɗannan azzaliman suke sai amfani da mukaminsa kawai su je ɗebo jami'an tsaro su je a cima wanda suke so mutunci shi ya sa kake ganin ba ci gaba saboda Allah ya isa ta yi yawa a ne an ce mashi Allah ya isa da ke ta dubu yana ganin kamar burgewa ne fa la ilaha illallah ba abu mai yanka mutum ya dagar da bashi ya yanyana shi wallahi kamar Allah ya shi ba yau baka taba tsaya ka yi tunani akan Allah ya isa bane ka lura da kyau duk wanda za ka ji ya ce Allah ya isa to akwai wani haƙƙi nashi ko wani zalincin da aka yi masa wanda wanda ya yi masa wannan zalincin ya ci ƙarfinsa ba yadda zai yi ko a yara ne sai ka ji yaro ya ce ma yaro ɗan uwansa Allah ya isa to ya ci ƙarfin shi ba yadda zai yi ai ma'anar kalmar ka cuce ni ka zalunce ni ba yadda zan yi ban isa in kwato haƙƙina ba amma na kai ƙaranka zuwa ga Allah ya isa ya kwato min haƙƙina shi ne ma'anar magana don liyan hausa ce Allah ya isa ya kwato min haƙƙina kuma ya isa ya isa annabi ya ce ittaqi da'awatal mazlumi fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi hijab ka ji tsoron addu'ar wadda ka zalunta bai da shamaki tsakaninsa da an san Allah kuma wallahi ko kafiri ka zalunta yace Allah ya isa Allah ya isa kuma ya masa bukata ya kuma masa haji yasa wani malami yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadi'a fil zulm yarji'u kubahu ilan nadari tanamu ainata والمظلوم منتبه يدعو عليك فأين الله لم تنني kada ka zalunci wani in kana da bawan da za ka cutar da shi hakul hakul domin sakamakon zalunci mummunan nadama za ka je ka kwanta kai bacci ka manta ka cuce shi shi kuma ya kasa bacci yana ta mugun addu'a a kanka idanuwan Allah ba ta bacci ko gyangyaɗi na'am na'am ya zan to yakin ba sasa yakin ya asara muna yara lokacinmu sai a taso mu makaranta a ce kuma da gida mu je eh na'am mm ke in ji su Abin ko abinda suka zai faɗi kenan ya gama da ki haji ibama a lokacin ba ba sai ka ga mutum ya girgiza canbi ba ya ce zan maganin ka a san wannan mashinka ba ce kudi ya kadu ai a lokacin nan suna cin tsoron canbin nan Allah ya tsawaki to irin waɗannan abubuwa Allah ya daɗa kare mu mala'iku kashi-kashi ne akwai wanda aka wakala shi ga zuwa ga wahayi akwai wanda aka wakala shi zuwa ga saukar da ruwa ma akwai wanda aka wakala shi an san rayuka ya tana min wani kuturu ya je can asibitin fata ya bi layi ya bi layi ya gaji sai aka zo da wani afiriki yana bukatan taimako kuma daidai an zo kan shi za a rubuta kashi sai aka nemi taimako shi mai rubuta kaki da shi aka cikin abin nan din ba maganan kaki ake ba ai maza a kai shi ashe abin ya ya kawo nan aka je aka ɗan daɗe sannan mai rubuta kati ya dawo ya ɗauki alaka tafi ya ce malama ya sunanka isma'ilu ta isra'ilu ko ya kama yana rubutawa ah, menene sana'anka ya tsawo sai mai rubuta kaki ya ankara abin ma hadda bakar magana ce ta bawai ne bawai ne to Allah ya sauke to akwai mala'iku masu gadin muta, akwai masu gadin aljanna akwai waɗanda aka wanke littafin sauki yi tambayoyi ko duka dai mun sani ga sanan dai kashi kashi akwai waɗanda kuma aka sa su hafaza ne lil ibad eh, yu'aqibunahu an gane akwai kuma waɗanda suke kataba imamun katibina kuma shi abin da ka aikata suna rikodin ne shi a rubuce na gafa ta malam kai Allah Allah ne to duka imani da su na wajibi ne dole ne shine wa menene wal mukarrabina da waɗanda suke makusanta a cikin su aka ga darajar su ba ɗaya bane yawa akwai waɗanda suke kuma kaman mu mu kaga akwai annabawa akwai manzanni akwai sahabbai ba mu ba mu ji talakawansu ne in ana maganan matsayi sa an gane nufina saboda haka mala'iku ma su ma haka suke irin su eh, abinan jibrilu mika'ilu su isra'ilu su azra'ilu su maliku su ai kaga su na musamman ne kuma a tuya su wani ba ya tsamma wani wani ya tsamma wani ana cewa mala'ikan wahayi shi ne gaba da kowa a su ne akan ce almuqarrabina an gane ko wala an biya ika walmar salina. sannan da salati nan ya tabbata ga annabawan karankata kabda manzanni yawwa mun dai san su su wannan ba sai mun tsaya mun bayani ba wa ala ahli ka ajma'ina Allah ka hada da mutanen da suke maka a baki ɗayan su eh ahli ta kaga ahli din ne da nake ahli da ahli kalma ɗaya ce tun da ba bayanin lugar muke ba da mun yi bayani dalla-dalla me yasa nan aka ce a nan aka ce ahal amma dai duk ma'ana ɗaya ne an gani Allahumma bisir li wal walidayya Allah ka gafarta mani kai mai sallar kake makanka da kanka addu'a wal walidayya ce iyayena. duk wanda bai addu'a ga iyayen shi to ya saba ma Allah ne ai ya saba ma Allah saboda Allah ya ba mu umarni ne mai iyayen mu ta rayayyu har sun mutu na daga cikin biyayya ga iyaye yin masu addu'a in sun mutu da nassin alqur'ani Allah ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا في duniya. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أثم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأتل لهما جناح الظل من الرحمة وننقطع وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا da abin da kai ma iyayenka ba ka isa biya su ba domin alfadlu lil mutaqaddim wanda ya kama ka za ka nutse a tabo ya zaro ka idan kai mashi wani abu haka ce ni ne maka ni ne maka da an ba ka kashe taban ya bushe kai ma mutu kenan ba haka ba saboda haka mu kula da iyayenmu mu yi masa addu'a na alkhairi ma daman dai masu imani ne amma wanda ya wayi gari ya musulunta babansa musu angulu in ya mutu babu wani kuma alaƙan addu'a wala ta salli ala a ahadin minhum mata wala taqum ala qabrihi wa istaghfirta lahum am ga tastaghfir lahum in ga tastaghfir lahum 70 maratan alayya bi sallahu lahum amma in yana duniya ko shi ne sarkin anna yace maza ka wanke mun kaya na ka goge dole kai ku ce ka kashi gona dole ka je ba ni kaza kana da shi dole ka bayar dan wani ya zo ya ce ya rasulullah inna abi yuridu an yashtaza mali qala anta wa maluka li abika baba na ya fiti ne da kawo kawo kaman yana sanye min kakaf da ta mu ji da kai da baban nata, a da kai da dukiyar taka duk kayan babanka ne yanzu yaran yanzu sai su ci kaza da matansu wai mai hankali shi ne wanda zai kama shi tuwon masara ai tsoho ne kuma haka bane da sai ma matarsa yajin dubu hamsin ko na ɗari ma eh da je sai ma eh, baban shi ɗan funtuwa sai ka ce za a sa shi a likabari Ya'yi tsoho ne Ya'yi tsoho shi yadda za a yi ma kwaskarima ba sabo ba yanzu in kai yaro ne ko hulan nan ba kule ba ne kaje ka tsoma ta a ruwa kaga za ta yi wani lankwashewa ce wani kwantarewa ce wani yamutsewa in kai wanka ka saka sai a ce Allahu akbar sai ka zama abin sha'awa kuma saboda kana kan gaban kulkuwa ne shabadi ka san abin sha'awa idan ko tsoho ya sa ta a haka to shi kenan ya sa kai sai ka ji ana kai ya sa kai ni kulanci ba ai kowanne da lokacin shi mala Ya sa in ka wuce lokacin kuma ka ce za ka cakan musul lokacin da eh, ka tsohon banza ka tsohon banza tsohuwa ce ta tsoha ga sanan a wajen ba nake mata Duka ga shigan da suke yi ya amma ba sa yi sai da hannu su kasan an sha dambi malam an sha dambi lai sawaki to a yi ma iyaye addu'a yana cikin ɗa'a gare su bayan su rasu ala'a'in macina sannan shugabanninmu malamanmu a shugabanninmu na na mulki masu imani da adalci kuma a yi masu addu'a sabaka na bil imani marasa matan azuma duk wanda ya rigaye mu da imani Allah kai masa gafara yanke azman me yasa aka ce azma saboda annabi ya hana za ka yi addu'a ya Allah in kana so kai mun gafara kai mun la la la la annabi ya ce kada ka ce Allahumma bi turli in shi'ita la Allahumma bi turli maghfiratan azma wa tub alayya tawbatan nasuha yanke zaka ka to me ga gani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa da za zunubin ka zai cika duniya ya tokaro sama sannan kai istighfari ka tuba ka nemi in yafe maka zan yaje maka kuma da cikin duniya zunubinka ne ka zo mun kana tuba zan zo da gafara na cike da duniyar na yafe maka haka kai tsaye kawai kakka ga girman bukata in dai wanda Allah ya ce zai yi ne a roƙe shi kawai shi yasa ba haushe yake ta an za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban mere masaki kada ka je da ɗan ƙoƙo wannan bawa kenan sai da Allah dan san mun dan hatsi da dan kokonka ko da dan kofinka da Allah dan zuba mun madara a ayin Allah za ka roƙa malam ƙatan makaki za ka abin nan ƙatan abin shi ma yi kaɗan da kayan wani tabiyar hisabi ba sai ya ƙirga ba ya sa wani aka ba shi sai ka gaya aka yi ya samu makarar nan eh? ko ina ya ni kuɗi na jin shi shi kuɗi ke bi ba shi yake nema ba akwai su suna nan wallahi komi suka taba kuɗi komi suka taba kuɗi mutane na wayo wayo shi biliyoyi na shigo mashi hmm, irin su ne an ce akwai masu jin yunwa ba su ci so uku sai so daya sai ta ce haba ina zai yiwu a wannan zamanin ina jin kun taba jin wani minista a wata gwamnati shuɗaɗɗiya wadda ta daɗe ana hira da shi a london ya ce shi wallahi bai san talauci ba eh Allah sa kun tuna shi ai ba a faɗi ne inda yanzu ai kaga ba a killa yana raye ma ko ba ya raye ya rasu ma to ka gani Allahu yarzafihu lahu wa yarhamuhu daga gari ya tashi cikin daula ya rayu cikin daula ya ji cikin daula hmm? amma kuma bai wuce kila gidan shi yanzu ka je kaga ana wayo wayo ba na'am eh to kaji ga masana eh, yana cewa kafin ya rasu aiwa tilkal ayyamu ta same shi da dawai nan nasu gwamna sai zo yana bashi mai bashi shawara ba minista ba mai ba gwamna shawara eh minista ministan kuɗi ne a lokacin ministan kuɗi ya koma wa tilkal ayyamu nidawiluha bainan nasu kenan yawmun laka wa yawmun alayka yasa ko me kake yi ko me ka samu kowane matsayi kake kakka cika baki wallahi duk abin da ba ka zato yana iya aukuwa duk ko ne ne shi dai kana numfashi mutum nawa ne ke da lafiya ba lafiya mutum nawa ne ke da kuɗi ba kuɗi mutum nawa ne da mulki ba mulkin kai tanka sai yasa aka ce ilimi ya ji komai eh, sai dai a ce malami ne fa amma kaga aiki amma ya koma jahili kamar yadda mai kuɗi ke koma talaka ba ba zai yiwu ba wallahi ilimin na nan sai dai a ce kai shi ban ga jajarin malami kamar wani ba Ya kan ta kenan amma yana nan da malami a malamin zai tafi lahira sai dai kuma ya je ya samu aiki shi ba kan da kenan ba ya sa a kace da haji abin da ba a fashi eh, komin gwanintan ɗan fashi ya baka da kayan ka sai dai ya fasa kan ka tafi lahira to ka tafi da abinka kuma ko ba haka bane a jamajan ilimi ya yawa gare shi akwai tambayoyi to ai Allah ya sa wanda zan iya ne amin malam ka bambaro mun ba sai iyali ka ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan wata mata ne ta aiko da tambaya. Ta ce malam idan mace ta tambayi mijinta ya bata kuɗi domin sayan wani abu na amfani kamar turaren kumra ko kaya irin na gyaran jiki sai ya hana ta kuma alhalin Allah ya hore mishi sai ta ɗauka ta siya shin ta yi daidai ko ko ta ci haramun na farko na'am <coughs> wato mata a yi a hankali aiko yana tafiya kuɗi na zuba ba ki da haƙƙi ki ɗibi kuɗi shi ki sai turare inda halarci yake a abin da yake dole wajibi misali zai ba ki abinci wadatacce kila ma har da 'ya'yanki akwai irin waɗannan mutanen to a nan musulunci ya halarta maki ki ɗibi abin da zai ishe ki da iyalanki ba tare da almubazzaranci ba amma a abin da ya shafi ƙyale-ƙyale, in bai maki ba bai halarta ki ɗibi kuɗin shi ba sai dai ki lallashe shi ya maki ka gani ita tambaya take yi wacce ramar humra an ci tuwa an koki a amadu doka ne ko wane ne ba mata iri-iri ne gangan shi wata a ba ta fan biyar don te komai wata kan ahu sai ta sha dukan banza ko ba haka yake cewa ba ka gani ko fan biyar a wancan lokacin da yake magana ba tsananin kudi ba ne malam eh, tun da kaji ya ce ahu wani ma bai san ahun ba da wata kan ahu sai ka sha dukan banza to da Allah mata a yi saiti ana iya roƙonsa kuma insani ne wanda bi yake da hali abin da ya shafi sabulun wanka omo turare man shafawa kayan kwalliyan nan na mata a saya masu. wannan yana da kyau kuma ai kana son ka ganta tsab ko ba haka bane menene fitinar da tanka aukuwa kafin kan matan gida ya waye zaka shigo gida kyakkyawar mace amma zaka ganta da zani a kirji ba ta kwalliya miji zai zo ya ganta biji-biji haka za ta shiga kicin ta haɗu da toka da hayaƙi da zufa da menene sannan ta zo tuka tuwo ta tattara wannan ɗan zanin da ta abin nan da ta ɗaura a ƙirji ta yi ture da shi da zaunawai tana tuka tuwo amma dai ranar da za ta anguwa to zani na ƙasan akwati za ta ɗauko ta yi wanka ta shafa mai ta yi kwalliya ta fesa turare yasa za ka ga yara da sun ga mamansu ta soma kwalliya a lokacin ba ya ce mamani ma za a jari ya koya a aikace a aikace koya ba wani abu ba idan ta fita to shi kuma wani can dama matarsa a irin wannan rayuwar da take a gida yake yi ya ce kai Allah ya yi halitta a nan matan wannan dai mummunan a gida kyakkyawa a waje sai tuna yi ta aukuwa kai a gida baka ga abin da ya kwantar maka da hankali ba sannan yanzu an fita waje an kwantar ma na waje da hankali shi na kai mai gida kana ganin kai ne ka hako maza duniya matan kowa kyawawa ne matan kowa ne ma suna ji tsabtsabtsab to kaga duk wannan yakan jawo wannan amma matarka ta gidan ta fi waccan ɗin kyau illa kawai ka taimaka mata ne a yi mantenin ɗin kyan kaɗi ko? wanda za ka ji ma wani kwada da shi ake a kan cefa ne? yaƙi bayan ba daidai ne ba a ce kuma ba daidai ba ne kawai don kina son ki burge miji ki sa kayan ƙanshi a jiki da tufafi da ɗaki ki kamsa tashi ki kai kuɗin shi ba a haka ko ba a rage cefane yawa ki rage cefane ki ce za ki saya in ya baki dubu goma ki cefane akwai cefanen dubu goma kuma za ki iya yin na dubu biyar a sha abincin duk matar da ta ce kuɗin ne ya yi yawa karya take yi kuɗin cefane baya yawa in ka ban dubu biyar zan ma mutum goma abinci da dubu biyar in ka ban dubu goma zama mutum goma abinci da dubu biyar yawa daidai yadda ka bayar daidai yadda za a kyautata ce bana ai mun iya jinki ko? ko mu iya ba mun iya wanda ya zama makaranta ya iya shi yawa ya mun iya jinki yana gaya maka wani gobe bai wuce in nishadi in jinki na ba dan dai in dama kununa in yi miyan wake ne ina yin abina in maga dama a ke nake yi da za a yi za a ta yau ni zan yi abina da ba irin waɗannan abubuwan saboda haka da Allah mu tabbata musu iya mu. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum la ahlihi wa ana khairun li ahli duk in aka tattara mu nan wa fi kyautata mu iyali shi annabi ya ce shi ya fi mu a wajen Allah muna da imani to waye ki kyautata mai iyalin shi ni kuma na fi kowa kyautata mai iyalai na kuma an ka bi tarihi shi haka yake to Allah ya sa mun dace amma fa a daina ɗiba kudin maza hmm. to sai na ji malam wannan yana wannan da siha ne sai mai neman addu'a ya ce Allah ya sa malam ina roƙon malam ya janyo hankalin yan uwa da illar fina-finai na indiya da na china wanda ake fassara su da hausar mu yayin gabatarwa har wasu suna ganin rashin ko kuma suna ganin halaccin irin waɗannan fina-finan saboda ana yin shi da hausa ne to Allah dan jawo hankalin mu dangane da illolin da ke ciki sai kuma wanda yake neman addu'a to Allah a sanya shi addu'a yana ganin jarabawa kashi kashi wani bayan wani yake roƙon a tashi addu'a Allah madaukakin sai ya shi waɗannan tuntunu da suke bibiya sa salamu alaikum wa alaikum assalam ah, na daga cikin fitinar da take damun mu wadda take rusa tarbiyya ta sa fitsarin cewa waɗannan kalle-kalle na kima-kimai. Sawa'an ka sa a tashinka ne ko kuma a wayar hannunka yanzu fitinar da aka zo ce ta kenan gidajen tv masu zaman kansu ga sunan jirgin. inda za ka yi awa ashirin da hudu in dai akwai wutan nefa kana so ka ga fim ne to za ka gan daga wannan tasha zuwa wannan tasha in an gama nan kana tsallaka koma can za ka ga can suna yi yana rusa tarbiyya yana gadar da ke tsara da rashin kunya kuma yana hana zaman aure domin a nan maza ke koyon muguntan da za su yi ma mata a nan mata ke koyon algushin da za su yi ma maza da ke tsara da rashin ta ido da bijirewa wajen ɗa'a saboda su bokararru ne kamar yadda suke cewa a zamananci da firifiri a nuna baka isa ba sannan a nan ake koya ma matasa lalata haka yarinya ta san kalmomin da za ta tare da a ce namiji ya san kalmomin da zai lankwashe 'yar mutane da asim ko ka gaya mu yadda irin wannan tarbiyyar za ta haifar mana da ɗa mai ido kama yana daga cikin yahudanci da ta a turo mana irin waɗannan abubuwa gidajenmu wannan duk in ka ɗauke hana 'ya'yanmu abin da ya waje ba su yi a lokacin wannan shekaru na domin lokaci ne da kwakwalwarsu ke bude duk abin da ya shiga ba zai fita ba to ana son su samu tarbiyyar alkur'ani mai girma da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da kama da suke na sana'a to ba su da lokaci yasa za ka ga ko ka sa ɗanka a makaranta idan ba ka yi tsayin mai daka ba to haka zai tafi yadda ta masalin kimari ya halilu tsara zai goya katon jaka ya tafi makaranta ya goyo ya dawo da ita ba ya karanta komai Yadda ya taso makaranta ya dawo da kayan jakunkunan nan sai ije sai kuma gobe ya goya ya tafi kuma innamal ilmu bi ta'allumi ƙarya ka samu ilimi ba ka tsaya ka koya ba masu hikima suna cewa innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi wa qadaka kullahu ilimi ba zai san maka wani abu daga sashinsa ba sai ka sadaukar da lokacin ka gare shi gaba ɗaya, sannan zai dan na maka to wannan yana daga cikin cikin waɗannan kalle-kalle yana hana yara ma ilimin da zai amfane su na addini da na sana'a sai yaro ya yi gai da wuta to sai raba dare yana kallo yawwa in ma iyayen sun bacci shi zai zo ya sa saukin ɗan kaɗan yana nan ƙori shi ya makaranta ya ta bacci ya biya bashi to dole ne mu yi muraqaba akwai abinda da ake faɗi al-muraqaba a musulunci wato bibiyan 'ya'yanmu gida da waje me suke kallo da ma suke tare me suke aikatawa shine aikin da mafi yawan iyaye ba sa yi su abunsu kawai tun da sun sa su a makaranta iri kaza za na addini da na boko suna kaza kaza su sun gama na ba haka ba ne akwai bibiya shi yaro yana dada tasowa ne aiki na daɗa yawa da iyaye idan da yana hannun mahaifiyarsa ne sai dai wanda ya sha'awa ya ce ba mu gani to yanzu ya soma haɗuwa da 'ya'yan makwabta duk kulawanka in baka kula a makwabtan suwa yake mu'amala da su ba akwai yiwuwan kila makwabtan naka akwai gidan da ba tarbiyya in ya haɗu da 'ya'yan ba abu mai saurin rusa tarbiyya kamar haɗuwa da mu yanzu a canza karatu ya canza a to yanzu ka ɗauke shi ka kai shi firamare ya haɗu da 'ya'yan anguwar turbi da 'ya'yan kakaki da 'ya'yan ɗan magami da 'ya'yan birnin mai garke duka zai za su zama nagari da wahala a kwamaran da ke tsokinku kenan kenan zai sakandare kila kuma za ka cilla shi wani waje da nan ka yana sama yana sama har ya tafi jami'a ya haɗu da Mr. akwanko da mrs ingozi da wane ne da wane ne wanda su gidansu ba tsanaici sun ci gaba ne suke sa nini suke iyakar magin cinya a can sun tashi ana yafa ganye ne a gaban ba haka ba ne saboda haka su sun ci gaba ne yanzu ka ta je ta hadu da su me zai auku in ba an yi sa'an gaske ba sai ta tafi tana hafsa ko fatima sai ta dawo a isiliya a ɗabi'u haka abin yake aukuwa da yawa da haka ko jami'a yanka take wata rana kawai ka ce gani a kumfan muhassar wallahi in kai wasa tana nan gindin wani fulawa ana wasa da ita ina gaya maka amma in ta san kana mata auken ba zata to ba za a ɗauke ta a tafi da ita a abuja a wukiyar ba ana tafiya da su kana ganin kamar wasa ne wata ana ma tsakiyar kamatin za ta wani ta je neman kuɗi inda ke aukuwa ke nan to duka waɗannan sai mun kula kuma sai mun sa ido mu yi abin da za mu iya kuma mu roƙi Allah kariya yawon mu Allah kariya ba ka sakin abubuwa haka kai. kuma waɗannan abubuwa na gaya mana su ne tushen da ke rusa gidajenmu kuma yake koyar da ta'addanci kullum suna ganin wannan na ma wannan ciki wannan na kwakule ma wannan ido sai sa kawai sai ka ga yaro na girma yana zai bata ka kuma wallahi zai yi ba ga yanin kuna gani ba dan abin da bai kai abin da zai kawo sai ka ga wani wai yaro ya kashe yaro a ina yana kuwa anguwannin a ina suka koya a ilimin waɗannan abubuwa na ta'addanci ba su san wannan duk guji ne ba ta gani an fasa zoɓo an ce jini da kuma ka zo ka tilda ma ɗan uwanka jinin gaskiya saboda haka muna fatan iyaye za a kula Allah ya kare ni. sai ɓangaren magana ta biyu yana haduwa da jarabawa iri iri to muna roƙon Allah ji asma'ihil husna wa bi sifatihil ula Allah ya raba ka da damuwarka kowa ma Allah ya raba shi da damuwarsa rayuwar duka jarabawa ce sai dai kowa da irin tasa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wannan ita ce ka'idar rayuwa kana fita daga wannan ne sai ka taka wancan tsinin sai kuma ka taka wancan tsinin to abinda ake nema ga mu a matsayinmu na masu imani a taslim wa rida bil qadri shi yasa aka sa mana aqidatu alƙada walƙad wanda yana cikin shika-shikan imani guda shida an tu'umina bil qadri khairihi wa sharrihi dole kai wannan ka runguma cikin hakuri in kai haka kai taslimi kula danka kawai Allah ya san iyakansa annabi a hadisin muslim yana cewa inna izamal ajri ma'a izamil bala'i فإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فما رضي فله حدا ومن سخط فله السخط yawa da girman ladan da ake babawa yana da dangantaka da girman jaraba wanda ake mata wanda Allah ya so wasu al'umma sai ya saka mata wannan manyan jarabawa wanda ya yadda da kaddara ya yi tasirini ya yi haƙuri to Allah zai yadda da shi wanda ya kushi da kaddaran Allah kuma Allah sai kushi da shi don Allah ya yadda da kai ai an gama muka komai wani yana cewa izanil kamin kalbud fal kullu a kullum alladhi fawqa turabi turab ka samu yadda Allah ai ko ni ba komai bane da abin da ka shi a kan ƙasa? za a wayi gari ya zan ƙasa yake zai zan ya zuul zai gushe wa yabba wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah ka yafe mana Allah ka gafata mana Allah ka tabbatar da fizatiyan mu akan imani Allah ka samu min ya yastabi'una al-qawla wa latu a ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف حكيم اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يجز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد مما قضيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم عجيب Thank you. الله